Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabiyina wa maulana muhammadu wa ali wa ashabi wa sallam Rikici ya barke a tsakanin matasan malaman wahabiyya izala da kuma manyan malamansu. A game da a kan Dr. Idris Dutsen Tanshi. Matasan malaman wahabiyya salafiyya izala suna ta ƙorafin cewa manyan malamansu sun ƙi su sa baki a maganar Dr. Idris Dutsen Tanshi, sun bar su su matasan su ne kawai suke zuwa suna ba Dr. Idris Dutsen Tanshi kariya a game da maganganun da Dr. Idris Dutsen Tanshi ya yi game da janaban Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda su suke ganin cewa ai maganar Dr. Idris Dutsen Tanshi tana kan daidai ne ai tauhidi yake karewa. inda wasu daga cikin malaman suke ganin cewa ai Dr. Idris Dutsen tanshi baya kan daidai, ya taɓa janabar Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama, bai yi magana ta uslubi mai kyau ba, ciki har da wasu daga cikin malaman Izala. Su kuma wasu daga cikin manya-manyan shehunan Izala su kuma sun ja baki sun yi shiru, su dai ba su ce komai ba kuma ba su zo sun kare Dr. Idris ba, wanda ta kai ga a yanzu haka Dr. Idris Dutsen Tanshi yana garkame a gidan kurkuku. Gwamnatin Jihar Bauchi ta ɗaure shi a game da haka, wanda wannan ne ya fusata matasan malaman Wabiya Salafiya Izala da da cewa da ganin cewa da ganin cewa wa'annan manyan malaman nasu suna sane sun ƙi su sa baki akan abin da yake faruwa an ɗaure shi inda ɗaya daga cikin matasan malamin izala wanda yana ɗaya daga cikin masu bashi kariya ya fito ya baƙaƙen maganganu a kan su manya-manyan malaman izala dangane da wannan abu da yake faruwa ko kuma in mu ya faru da Dr. Idris Dutsen Tanshi ku kasance tare da mu ku kasance tare da mu yanzu ku kasance tare da mu da yanzu a wannan tasha ta Taskiya TV don jin yacce shi wannan ɗaya daga cikin matasan malaman izalen ya caccaki su manyan wa malamansu za mu iya cewa dara ta ci gida kenan ainihin watun tauhidi suke ma'aiki ba saboda me da Idris in dai kun ce abinda kuke kai da sunan kungiya kuna ma addini aiki ne to ya an kai ake walakanta mai irin aiki na kuna kallo kuna kallo kun shiru sai samu a dukkanin alamu ba muna cewa ahlus sunna ko mu ce malaman siyasa masu rigan sunna su ne suke da hannu wajen walakanta da tadiris wallahi muna da ido kan wannan ka duba dukkan malaman sunnan Najeriya kowa ya shiru silent ƙananan matasan maluma ke magana dukkan maluma amma su ne waɗanda in Buhari yayi kaza su taso su hamin bari yayyayya bala'i kaza gaggagagga eh maluma kar ku tsammani ido mu rufe muke bin ku wallahi mun sa abin da muke yi mun sa abin da muke yi kar ku yi tsammani wai ido mu rufe muke bin ku fa mun sa abin da muke yi wallahi mu ba jahilai bane kuma ba marasa wayo ba da wayo mu muke bin ku muna bin ku ne kan cewa me fahimtar mu da ku da muke bin ku muna bin ku ne cewa kan me wato kuna yi sunna aiki shi yasa muke bin ku muna muku fahimtar cewa duk wani alu suna dan uwan ku ne ko yana kungiya ko baya kungiya mu fahimtar da muke muku kenan shi yasa muke bin ku amma ba wai muna bin ku a matsayin ku cewa ku kawai don kuna da'awa kawai muke muku a'a fahimtar mu da ku sunna kuke ma aiki kamar da da tajiri suke ma sunna aiki amma dubai da walakanci an kulle da tadirisu babu wata hujja an kasa approve cewa abin da ya kuskure ne an kasa approve cewa public december an kasa approve kawai wai ya yi fushi shi kenan kawai ya ya kulle shi one month ko in shiru kuna kallo amma inda yau abba kabiru ne tashi yana auna abu kano da yanzu kun tashi ya eh, mun ce a zaɓe ka don Allah kar ka raina rosa gidajen mutane kar a rosa ginin kowa wato ginin Kano ya fi annabi ko ginin Kano ya fi sunnar manzan Allah ko ginin Kano ya fi a rosa shirka ko la haula la quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ba mu cewa dariƙa ne fa ba mu cewa gwamnan Kano ne Eh, gwamnan Bauchi ke walakanta da ke walakanta da Tadirisu ba mu cewa a yan ɗariƙan Bauchi ne ke walakanta da da Tadirisu ba mu faɗin wannan abinda za mu ce to alhamdulillah bayanin ɗaya daga cikin matasan malaman wabiya salafiya kenan wanda yana ɗaya daga cikin masu zuwa suna ba Dr. Idris Dutsen Tanshi kariya game da maganganun da Dr. Idris Dutsen yi ya game da janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama inda ya fito ya caccaki ya ragargaji manyan malaman su a game da kin yin shiru da suka yi a game da shirin da suka yi suka ki dafawa Dr. Idris Dutsen shi suka zame kansu suka bar su su matasan su su kadai suke rawar suke kidan su suke rawansu inda malamin idan suka da su matasan malaman malaman izala suke ganin baikon su wa'annan manyan malaman su inda suke ganin ma cewa su malaman nan nasu manyan malaman nan nasu suna da hannu a cikin abin da aka wa Dr. Idris Dutsen Tanshi wanda ta kai ga an garkame shi a gidan kurkuku inda inda dai an ji yacce abubuwa dai suka kasance abin ba daɗi game da yacce wannan wannan ɗaya daga cikin matasan malaman ya fito yana gaggaya wa manyan shehunansa magana a matsayinsa na wa'annan malaman ne bai kamata ya fito yana irin wannan maganganun ba Allah ya sauwaƙe Dr. Idris Dutsen Tanshi dai a takaice dai har yanzu yana gidan kurkuku ba a sake shi ba a nan ya yi sallah yau ana ɗiga sallah amma har yanzu Dr. Idris Dutsen tanshi bai fito ba ba a sake shi ba kuma har zuwa yanzu ba a san ranar da za a sake shi ba Allah ya kiyaye mu da zamiya Allah ubangiji ya tsare mu ya kare mu daga duk abin da zai zama na zai zama na ya taɓa mu, kuma Allah ya kare mu daga daga taɓa janabin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kare mu da zamiya Allah ka sa muna cikin na gaba-gaba a wa'anda suke yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ladabi da biyayya amin a ci gaba da kasancewa da mu a tashar nan ta Taskiya TV mai albarka don ci gaba da kamo muku karatuttukan malamai daban-daban don ilmantarwa da faɗakantarwa da nasiya ga al'ummar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu